This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Burtala Faruk sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 23 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun kwace ikon wasu ƙauyuka biyu a kasar ukraine sabon shugaban syria ahmed al-shara ya ce makamai a kasar da suka hada da na dakarun kurdawa duk za su shiga karkashin ikon gwamnati papa francis ya yi kiran da tsage ta bude wuta a dukkan wuraren da ake yaƙi yana mai yin allah wadai da yadda ake kai hare-hare mabamai kan makarantu da asibitoci a ukraine da gaza kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da aikin cibiyar samar da ruwa a jihar Jigawa. Kowace irin rawa gwamnatin jihar za ta taka wajen cimma nasarar aikin. Koyaushe irin wannan aikin ya taso akwai bangaren da gwamnatin jihar za ta shigo musamman baza ruwan a cikin gari a yaɗa shi cikin gari wannan wani aiki ne wanda ke gwamnatin jihar za ta yi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. sannan yayin da ya rage saura 'yan makonni a rantsar da zababben shugaban amurka donald trump masana na ci gaba da yin tsokaci a kan barazanar ƙara kudaden haraji da trump ɗin ya yi a kan ƙasashe uku da amurka ta fi hulɗar kasuwanci da su a duniya muna tafa da rahoton kamar yadda aka saba yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya tare da sarfi hashim gumel amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum kamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Lahadi cewa dakarun ƙasar ta Rasha sun kwace wasu ƙauyuka biyu a ƙasar Ukraine. Ɗaya a yankin Kharkiv a arewa maso gabas da kuma ɗaya a yankin gabashin Donetsk. Yankin Donetsk shine inda Moscow ta fi mai da hankali kan ƙoƙarinta na kwace biranen biyu. dakarun rasha da ke daɗa matsawa a yankin donetsk suna ci gaba da tafiya kan garuruwan pokrovs cibiyar hadadar kayayyaki kuma da alama sun kusa kaiwa kurakobe da ke kudu sanarwar da ma'aikatar tsaron kasar ta fitar ta ce sojojinta sun karbe iko da lozova kusa da garin kupiansk a wani yanki da ke arewacin yankin donetsk da shi ma yake fuskantar matsin lambar rasha a 'yan makonnin nan an kuma kwace ikon ƙauyen sontivka da ke arewacin kurakove babban hafsan sojin ukraine bai ambaci waɗannan ƙauyuka sun koma hannun rasha ba amma ya ce sontivka na daga cikin wani bangare da rasha ta kai hare-hare har sau 26 a cikin sauyi 24 da suka gabata rundunar ta kuma ba da rahoton wani kazamin fada da aka gwabza a kusa da prokofs tare da yunkuri har sau 34 da rasha ta yi na karya lagon kariya makonni biyu bayan kwace mulki a wani gagarumin farmaki sabon shugaban siriya ahmed alshara ya faɗa a jiya lahadi cewa makamai a kasar da suka hada da na dakarun kurdawa duk za su shiga karkashin ikon gwamnati shira ya yi jawabi ne tare da ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan bayan ganawar da suka yi da shugabannin droze na lebanon tun da farko tare da shan alwashin kawo karshen tsoma baki a makwabciyar kasar 'yan tawayen da ke samun goyon bayan ankara sun taka muhimmiyar rawa wajen goyon bayan kungiyar islama ta hayat tahrir al-sham ta shara wacce ta jagoranci kawancen 'yan tawayen da suka kwace ikon damascus a ranar 8 ga watan disamba inda suka hambarar da gwamnatin bashar al-assad da ya daɗe yana mulkin ƙasar yayin wani taron manema labarai da fidan shara ya ce bangarorin siriya masu ɗauke da makamai za su fara ba da sanarwar rusa kansu tare da shiga cikin rundunar soji ya kara da cewa ba za mu bari a sami makamai a cikin kasar da ke wajen ikon gwamnati ba kore daga bangaren juyin juya hali ko kuma a bangaren dakarun sdf da kurdawa ke jagoranta prime minister albania ya ce dakatarwar da aka yi wa tiktok da gwamnatinsa ta sanar ba wani mataki ne da aka dauka cikin gaggawa saboda wani al'amari guda ɗaya ba prime minister edi rama ya ce gwamnati za ta rufe kafar tiktok na tsawon shekara guda yana mai zargin shahararriyar kafar ta yada sakonnin bidiyo da tunzura jama'a domin tashin hankali da kuma cin zarafi musamman tsakanin yara hukumomi sun gudanar da taruka dubu 1,300 da uku da malamai da iyayen yara tun daga watan nuwamba sa'ad da wani yaro matashi ya dabawa wani yaron wuka ya mutu bayan wata hatsaniya da ta soma daga shafukan sada zumunta kashi casa'in cikin 100 na waɗanda aka gana da su sun amince da matakin na dakatar da tiktok bayan matsayar da tirana ta ɗauka tiktok ya nemi sahihan bayanai daga gwamnatin albania kan lamarin matashin da aka daba masa wuka gaba kaɗan a cikin shirin murtala faruk sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da aikin cibiyar samar da ruwa a dutse da kewayen fadin jihar Jigawa. Aikin cibiyar wanda zai laƙumi naira miliyan dubu hamsin da tara kuma zai rinka samar da litar ruwa miliyan hamsin da biyar a kowace rana. A hira da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. Gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya fayyace rawar da gwamnatin jihar za ta taka wajen cimma nasarar aikin. lokacin da muka zo muka fara yunkurin nan kamar yadda sauran gwamnoni suka yi nasu yunkurin kowa ya yi nasu yunkurin tun da yake ai da muka zo ba daga farko muka fara ba mun zo mun samu an yi zane an yi abubuwa an sake duba zanen an sake su kaga kuma kowa ya nasu kokarin kenan kuma Allah ya ba mu karfin gwiwa muka tsaya muka ci gaba da yi ba dare ba rana yi muke muna bi sai Allah kuma ya tabbatar da wani abu Allah ya ji kansa mai martaba sarkin dutse lokacin da shi mai girma shugaban kasa ya zo yakin neman zaɓe digawa ya masa wannan magana kuma shi mai girma shugaban kasa ya ce in Allah ya yarda in dai ya ci zaɓe zai san yadda zai yi a ga cewar an kawo ƙarshen matsalar ruwa a dutse da muka zo bayan an ci zaɓe sai na rubuta takarda zuwa ga mai girma shugaban kasa a matsayin tunatarwa cewar ga harkar nan da muka yi kuma da ni ɗauke ta na kai ta hannu da hannu tun daga nan fa a muka ɗora ɗan ba mm, na imani da cewar mai girma shugaban ƙasar najeriya zai cika alkawarinsa tun daga shi an fara cikin yadda ubangiji an danka aiki da hannun yan kwangila kuma za su ci gaba da aiki tun da akwai kuɗi a ƙasa kowace rana za a samu lita a miliyan hamsin da biyar a kowace rana kowace rana zai iya fitar da litar ruwa miliyan hamsin da biyar. An ce wannan aiki ne na gwamnatin tarayya kacokan gwamnatin jigawa wacce rawa za ta taka akan wannan aiki a koyaushe irin wannan aikin ya taso akwai bangaren da gwamnatin jiha za ta shigo musamman baza ruwan a cikin gari a yaɗa shi cikin gari wannan wani aiki ne wanda yake gwamnatin jiha za ta yi kuma ko a kasafin kuɗin shekara nan da muke ciki ma mun sa wannan abu domin muna kyauta zanda aikin zai fara kuma shekarar da take zuwa ma cikin yadda Allah mun saka wannan aikin na yaɗa ruwa cikin gari din so idan an kammala gwamnatin jihar za ta yi amfani da wani abun ta haɗa ruwa a cikin gari kamar da ake kira reticulation. Your Excellency, kwamitin da ka kafa game da tantance ma'aikata ya gano wasu kuɗaɗe. Me mataki na gaba? To mataki na gaba shi ne waɗannan mutane dubu shida da ɗari uku wanda kuɗin su kuma ya kai naira miliyan ɗari uku da goma sha hudu kowane wata kenan. Tun daga Septemba ɗinnan da aka fara a zo a sa hannu a ko ba nan ba wanda ya zo shi ba wanda aka gani ba mu gan ba. Su tunda mu su ba wannan sabon tsarin da muka sa na harkar albashi yana da abubuwa daban-daban wanda yake ba wani mutumin da ya isa ya saka a cikin albashi sai mutumin da yake da hannun wanda yake da authority so kaga idan aka samu matsala mun san wanda za a taba kai kai sannan wannan tsarin ba wani wanda zai ce maka lokacin ka na ritaya yadda ka shiga cikin albashin lokacin ka na ritaya na sisan inda fitar da kai daga albashi kwata-kwata akwai eh, matakan tsaro da yawa masu yawa a cikin wannan sabon tsarin da muka kawo na albashi wanda yake zai hana ko kuma zai rage wannan irin almudahana da ake gabaki ɗayanta a cikin tsarin. Magana IPs nan an fara yin sa a tarayya kuma a baya bayan nan mun sha ji ana cewa shi ma an samu wannan kutse. Mukaddara Allah ke yi. duk da matakan na tsaro da kuka ɗauka sai kuma aka din samu masu dabaru suka yi kutse wani tanadi akan wannan wanda ya hanya duk komai da ka sani akwai doka ai as long as ka yi laifi kuma an tabbatar ka yi laifi sa hakunta ka ba ja akan wannan ka yi laifi an ga ka yi laifi ka ci amana an baka amana ka ci amana to dole hakunta ka Malam Umar Namadi kenan gwamnan jihar Jigawa a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ziyartar shafukanmu na sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk Sanyin na da ci gaban labaran duniya. fafaruma Francis ya yi kiran da tsare ta bude wuta a dukkan wuraren da ake yaƙi a lokacin ibadarsa ta Lahadi gabanin bukukuwan Kirsimeti. yana mai yin allah wa da yadda ake kai hare-haren mai kan makarantu da asibitoci a ukraine da gaza kamar yadda ya saba francis ya bayyana rashin jin daɗi kan yadda aka yi wa ukraine kace-kace wadda kuma ke ci gaba da fuskantar hare-hare a garuruwa inda wasu lokuta ake lalata makarantu da asibitoci da majami'u ya kuma bayyana bacin ransa game da gaza kan abin da ya kira mummunan zalunci har ya zuwa harbin yara da jefa bama-bamai a makarantu da asibitoci francis ya soki lamirin matakin da isra'ila ke ɗauka a gaza inda ya ce wakilinsa ya kasa shiga cikin yankin saboda harin bama-bamai da isra'ila ke kaiwa fafaroma wanda ya cika shekaru 88 da haihuwa a makon nan da ya gabata ya fito cikin kyakkyawan yanayi a jiya lahadi turmutsitsi da aka samu a lokacin taruka uku na bada tallafin kirsimeti a najeriya sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 67 a cikin makon nan da ya gabata yawancinsu yara ne ƙanana iyalai suna faman rayuwa a lokaci mafi muni na matsalar tsadar rayuwa a ƙasar a cikin karni akalla yara 35 ne suka mutu a jihar oyo da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar a ranar laraba a ranar asabar kuma wasu mutane 22 sun mutu a jihar anambra da ke kudu maso gabashin ƙasar yayin da wasu goma suka mutu a babban birnin tarayya abuja fiye da mutane dubu ɗaya ne suka taru a wata majami'a domin karɓar tallafin tufafi da abinci wannan ne dalilin da ya sa mutane a ƙasar da tafi yawan al'umma a afirka suke jefa rayuwarsu cikin hatsari domin samun tallafin bukukuwa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Idan muka dawo nan Amurka kuwa yayin da ya rage saura 'yan makonni a rantsar da zababben shugaban Amurka Donald Trump. A baya ta kafar sada zumunta Trump ya yi barazanar ƙara kudaden haraji a kan ƙasashen Kanada da China da Mexico, ƙasashe uku da Amurka ta fi hulɗar kasuwanci da su a duniya. Manazarta sun ce yin hakan zai shafi tattalin arzikin Amurka. Ga fassarar rahoton Ken Farabag. Thanks to our tariffs and tough trade policies, a zamanin da shugaba donald trump ya rattaba hannu kan yarjejeniyar amurka a mexico da canada ko usmca a shekarar 2020 manomi a illinois david isaman ya kalli hakan a matsayin wani kyakkyawan yunkuri ga tsarin kasuwancin amurka hakan wani abu ne da ke da bukatar a aiwatar da shi kuma ya samu kyakkyawan yabo sakamakon yin hakan saboda akwai ababen dubawa a wurin To sai dai wallafe-wallafen Trump na baya-bayan nan a shafukan sadarwar zamani dangane da dorawa Canada da Mexico haraji zai karya ka'idojin yarjejeniyar ta USMCA kuma hakan ka iya shafar farashin hatsi da waken suya waɗanda kayayyaki ne da Amurka ke fita da su zuwa waɗannan ƙasashen wanda muhimman hanyoyin samar da kuɗin shiga ne ga manoma irin Isaman. Matsalar haraji ita ce ta kan yi kwan gaba kwan baya, yi min nima in yi maka. Idan da za a ce mu rika irin wannan ɗauka da ajiyewar game da haraji da dama daga abokan harkar kasuwancin mu za su shiga ramuwar gayya. Kimberly Clownsing masani a fannin tattalin arziki a jami'ar California da ke Los Angeles. Tabbas babu wata ƙasa mai arziki da za ta dogara da kudaden haraji a matsayin hanyar samun kuɗin shigarta. Ni a wuri na kalma mafi kyau a cikin kamus ita ce haraji. da yake magana ga wani gungun masana tattalin arziki a chicago yayin yakin neman zaben shugaban kasa a watan oktoba trump ya zayyana dalilin da ya sa ya yi imanin cewa haraji zai taimaka wa tattalin arzikin amurka na farko kariya ne ga kamfanonin da muke da su a nan da sabbi da za su shigo saboda za mu samu dubban kamfanoni da za su shigo kasar mu za mu haɓaka su yadda ba taɓa gani ba a baya cikin wani rahoto a watan yuni shekarar 2024 asusun haraji da ba na siyasa ko neman riba ba ya nuna haraji da aka kakaba kan kayayyaki da suka kai na kimanin dala biliyan 380 a lokacin gwamnatin trump ta baya ya haifar da sabbin haraje-haraje ga amurkawa na kimanin dala biliyan 80 gwamnatin shugaba joe biden ta dora da mafi yawa daga cikin waɗannan haraje-harajen ta kuma ƙara da sabbi na kimanin dala biliyan 18 kan kayayyakin china da ya hada da wasu ƙananan na'urori da motoci masu amfani da lantarki idan aka yi jimilla baki daya asusun kula da harajin ya ce harajin da aka kakaba a cikin shekaru bakwai da suka wuce sun yanke yawan kayayyakin da ake samarwa a cikin gida na gdp da kashe biyu daga cikin ɗari ya kuma shafe ayyuka kimanin dubu dari da arba'in a amurka sanya haraje-haraje ba shi zai zaburar da manoma ko aikin gona ba a amurka ryan whitehouse shine daraktan yin dokokin ƙasa na hukumar aikin gona ta illinois wadda ke isar da bukatun manoma ga majalisar dokoki a shekarar 2019 china ta kakaba harajin ramuwar gayya a kan waken suya da amurka ke fitarwa waje da ya sa china ta juya akalata zuwa wasu bangarorin a bana abin da china ta samu na waken suyan amurka shine kashi 18 daga cikin 100 wanda ya kasa daga kashi 40 daga cikin 100 a shekarar 2016 yayin da wani lissafin jami'an kula da kayayyakin da ake shiga da su cikin ƙasa na china ya nuna cewa abin da brazil ta samu ya karu zuwa kashi 76 daga cikin 100 white house ya damu kan cewa wani sabon harajin ramuwar gayyaba ba zai haifar da amurka da mai ido ba ganin yadda dama manoman hatsi da waken suya ke fama da faduwar farashi um, Idan ka dubi hanyar da gwamnatin Trump ta ɗauka a baya, hanya ce da ta haifar da damuwa, so muke mu tabbatar da buɗe waɗannan kasuwannin ba a kulle su ba. Za mu samu wagegin gidi mafi girma a kasuwancin amfanin gona da aka daɗe ba a gani ba. Wanda hakan ya sa manomi David Isaman ke fatan zafafa kalamai kan sabbin haraje-harajen ba za su zama silar abin da zai tasiri ga kuɗin shigarsa ba. Tarihi ya sha nuna cewa ba wani gwani da yake yin nasara a irin wannan takaddamar cinikayya. To Madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau ma shirin yana hukumar kula da masu bukata ta musamman ta najeriya wadda aka kafa don kare muradun dukkan masu bukata ta musamman ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. hukumar kula da masu bukata ta musamman ta najeriya an samar da ita ne don kare maradin dukkan masu bukata ta musamman kama daga masu larurar rashin gani kafa kurame da dai sauransu idan watakila mai sauraro na biye da shirin mun sauraro wasu ƙorafe-ƙorafe masu larura ta musamman da ke cewa gara ma jiya yau domin hukumar ba ta bisa tushen da aka gina ta tan asali tsohon mai ba da shawara kan nakasassu a jihar kaduna akila abdullahi jugnu ya buƙaci garan bawal baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi ga ci gaban hirarsa da ciki da gaskiya na farko dai faɗa da james lado to kaga in suna faɗa ai ba zai yi abin da james na na na na kirki ba zai tushe abin da james lado ne yi garin su daya local government din su daya garin su daya local government din su daya ta yaya zai yi dinga gaba da shi ai gaban shi ya jama'a bala'i mu a cikin mu ai gaba jama'a mu ina ruwa da james lado ba amma muna son aiki ne kawai mu abin da muke bata ya tsaya mana aiki shine kawai faɗa mana a kilo abdullahi jikunu me kuke so ya gyara saboda wata abu ya yi. Tani mu yadda zuwa ofis din gaba ɗaya eh, ba ai ba ba ma'aikaci bane na na kamishin sun. ya bar shi aikin shi abin kuma ya dasa da inda James Lajo ya dasa kawai shine kuma ke bukata ba mu da bukatar da ya wuce ya dasa da inda inda James Ladai kwangilan da James Ladai ruku ya ba mai amma kudin kwangila dama su yi kwangilan su wanda ya soke in ba ya kirkiya bai amma duk abin da James ya yi akan ka'ida shi ne muke bukata in ba zai fito gaskiya canja mana shi gaba ɗaya ma Ba gaba kida ba masu idan bai saki ba to me amfani shi abin da baka saki ba ai shi kawai akwai administrative to shi bai sani ba kutukuta. shi na kiran kan shi barista ne bai taɓa wani aikin gwamnati ba zai tsaya ya miye aikin gwamnati ya aka yi san aikin gwamnati ya zai ne na kasa sani. gurgu ne to ka gani ba son gurgu dan da bai yi aiki ba ba gari mu da shi ba saboda ka ni na son gaskiya ne kawai da ni ya cutar da ni ni kai da ya cutar da ni saboda ka ina ga sauran mutane ka tafi duna kasashe na baka dama ka tafi ka duna kasashe da ke da ka tambaye shi me gafoni ke yi ayu baka tambaye ka ji wallahi da ka ji an ce baka bai komi bai sauraron kowa kullu office yake yi bai so ga kowa office din shi amma me ya hada shi da central bank na jin da kake magana ai ya dauko wani tanimi ne eh. tanimi na ke a central bank mm. sai da koshi shi ta nemi shi ke shi ne kamar ma komi sai abin da ya ga dama ta nemi ke rubuta shi ta nemi mai matsayinsa a ofishin ba da matsayi aboki ne kawai abokin shi ne sai da ɗauko shi hatta kamar wani mai bashi shawara eh, kenan hatta lisanin paper shi ke dauka sai abin da tanimu sai abin da tanimu ya ɗauka rubuta zai sani in ya ce kada sani ba zai sani ba wallahi yanzu ta nimu ne ba kwa so ko shi eh, ayuba nimu ne ba masu me amfanin zuwa ta ya je office din shi ba bayan ke central bank ba ya tafi ya bashi ya rike ma'aikatan ya ma'aikatan su taimake shi aiki mai kyau shine abin da ke bukata yau a kilo ko kai aka ba mukami ba za ka dauko wani mai baka shawara ba wanda kai da shi ah, ai wanda ba ba da shawara ba ne a cutar da shi ne ba da shawara ya samu wanda suke aikin ya kira su ce yana so je bugun su haka ake tafi da al'amura sannan wanda zai ba shawara ya ba shawara na gari ya rike ma'aikatan shi wanda bai aiki bai kore shi ko canja mishi waje ba shikenan ba amma bai tsaya aiki da mutane ba ya fara gaba yana koran wanda shi james da kawo ma'aikata yake canja masu jaki to haka ake wato mana kamar shi ayuban ya ba wa tanimin wuka da nama ya ɗauko ni mataki wallahi komi ya ba mu tanimin baka je wata mata faɗi ce wani a cikin ma'aikatan ya ce tanimin ya ce zai ci uban duk wanda ya taɓa shi bai taka shi shugaban hukumar kula da masu bukata ta musamman ta najeriya ayuba burki gufuwan ya faɗa wannan shiri cewa hukumar na gudanar da ayyukan da suka kamata a makon da ya gabata amma a yau zai bada da martani kan zargin da ya ɗauko wani ma'aikaci daga babban bankin najeriya ya kawo wannan magana ban tabbata ko na taɓa yin bacci a ofis ba dai amma lalle ba abin da ya kawo ni ni mutumin jesse kuma a jesse ina da babban ma'aikata wanda ne na afirka shi da hannuna it is very ba don ina zo yi aiki ba ba abin da zai kawo da saboda haka zuwa na yaro yi aiki a da said we need to revive the history of disability struggle in Nigeria kuma shugaban kaza ya fito karara ya faɗa cewa ya zo ne ya yi renew hope in yan Najeriya kuma ta ga mu ne da ya danta mana wannan amana na mu gamo renew hope mutane masu bukatar musamman and that is what brought me and I can assure you I am committed 110% to delivering those goals. So ba da wani matsala ba zai yi a rasa mutane yan adawa wanda ba su ji daɗin canji da ya kawo ni ba ko kuma wanda suna ganin ko zan hana ruwa gudu wani burin su da su sa a gaba suna ganin gani a kan kujeran Mehmet ba za su iya ba. Saboda irin ruwan public committee ana asiyayi tunda tana ɗan jarida ta ci gaba da bincike nan ba da jimawa ba za fara ganin yadda muna unfolding program mu ɗaya bayan ɗaya um, da yardan ubangiji to will write the history of disability struggle a Nigeria. Malam Ayuba Bala Ayuba an ce ka ɗauko wani tanimu daga CBN babban banki shi kaɗai ne yake abin da ya ga dama a hukumar me yasa ka ɗauko tanimu ne? Ah, ai kaga idan an ka aiki na executive secretary ba aiki ne wanda za ka yi kai kaɗai ba. Aiki ne wanda yana bukatar jami'ai wanda ana kiransu a turanci 8 ko PA ko advisor ko technical assistant ko dai duk wanda zai zai kira ni ba riga na ɗauka wani talimu ba akwai talimu ma'aikatan banki ko ne na najeriya wanda ake kira central bank mun rubuta ma banki cewa ta hannun kuma banki ta amince za ta yi releasing din shi amma with effect from 1st january so ba talimu da ya riga ya zo commission amma lallai tanimu abdullahi ma'aikacin banki eh, central bank of nigeria yana da rawa da zai taka na musamman shi ma mutum ne mai bukata na musamman kuma is a committed member of the committee of disabled persons by the grace of god idan mun shiga january 2025 he will join us as my supporting staff. shi kuwa mutumin da aka ambaci sunansa mr tanimu ya ce dukkan abin da aka faɗa a kansa ko aka danganta shi da su ba gaskiya ba ne ga dai da ta kaya lokacin da eli kaya ya kira shi ta wayar talho eh malam tanimu a ah, mu da gajiya aikinka wallahi ba damuwa eh. Eh, yanzu abin da nake son ji kawai ya lamuran ku suke faruwa don na ji kamar ko jiya ne ko an samu wasu da suka yi protest a wajen <laughs> kaga da mu is not a problem we are managing them What's wancan ɗan kind of kawai okay we are uh, managing them ina jin ka eh, eh tanimu ah, ah, ah, ai an bayani ne wato ba ma son a yada jita-jita ne ko in ce abun da guda ke ya muke son neman kun ai to ba sai ta yi ba menene zai faru dan wa ba wani za su ne ne ba dai propaganda bane kawai da blackmail is problem blackmail ko president ba ana mishi blackmail a danwa a zai wa. Eh, ta eh, eh, nemo eh, abin da ake faɗa kusan kai ne yanzu wuka da nama shi ayuba ma an ce in ba da kai ba baya iya komai. A ba gaskiya ba ne. Wannan dukkan ce ne kai masu faɗi maka haka dukkan ce ba gaskiya ba ne. To ya abu. Eh, me za ka gaya wa mutane su gane cewa ba kai ne wuka da nama ba? A ah, ba gaskiya ba ne saboda ina da aikin da nake yi. ni ba wajen nake ba na zuwa ne kawai in tafi ka gane ya yi. da wajen nake na zuwa ne kawai in tafi kawai sauransu Eh abin da nake faɗa ai ba ma wani babban magana ba ne a eh. Ayuba an ce kana a CBN kake aiki ai. Eh. Eh amma da ka zo wajen kusan kai ne komai in ba da kai ba ma an ce ayuba baya iya yi wa kowa komai sai abin da ka ga dama ake ba gaskiya ba wallahi ba gaskiya ba wallahi ba gaskiya ba dan wa duk wannan duk wannan propaganda ne ga wasu hmm. masu sauraro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 To zara a takaice ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Lahadi cewa dakarun kasar ta Rasha sun kwace wasu ƙauyuka biyu a kasar Ukraine ɗaya a yankin Kharkiv a arewa maso gabas da kuma ɗaya a yankin gabashin Donetsk. Yankin Donetsk shine inda Moscow ta fi mai da hankali kan ta na kwace biranen biyu. Dakarun Rasha da ke daɗa matsawa a yankin na Donetsk suna ci gaba da tafiya kan garuruwan Pokrovsk cibiyar hada-hadar kayayyaki kuma da alama sun kusa kaiwa Kurakove da ke kudu. makonni biyu bayan kwace mulki a wani gagarumin farmaki sabon shugaban siriya ahmed alshara ya faɗa a jiya lahadi cewa makamai a kasar da suka hada da dakarun kurdawa duk za su shiga karkashin ikon gwamnati shara ya yi jawabi ne tare da ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan bayan ganawar da ya yi da shugabannin lebanon tun da farko tare da shan alwashin kawo ƙarshen tsoma baki a makwabciyar kasar Prime Minister Albania ya ce dakatarwar da aka yi wa TikTok da gwamnatinsa ta sanar ba wani mataki ne da aka ɗauka cikin gaggawa saboda wani al'amari guda ɗaya ba. Prime Minister Edi Rama ya ce gwamnati za ta rufe kafar TikTok na tsawon shekara guda. Yana mai zargin shahararriyar kafar ta yada sakonnin bidiyo da tunzura jama'a domin tashi hankali da kuma cin zarafi musamman tsakanin yara. Fafaroma Francis ya yi kiran da a ta buɗe wuta a dukkan wuraren da ake yaƙi a lokacin ibadarsa ta Lahadi gabanin makokuwan Kirsimeti. Yana mai yin Allah wa da yadda ake kai hare-haren bama-bamai kan makarantu da asibitoci a Ukraine da Gaza. Kamar yadda ya saba, Francis ya bayyana rashin jin daɗi kan yadda aka yi wa Ukraine kaca-kaca, wadda kuma ke ci gaba da fuskantar hare-hare a garuruwa, inda a wasu lokuta ake lalata makarantu da asibitoci da majami'u. To masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi. Misalin karfe takwas da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda daidai da karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da maimaicin shirin a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona wa mainan dudu da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri. daidai daga nan birnin Washington DC. Sai an ku.